Barka da shigowa tashar Indian Hausar ka Da na subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Domin samun sabbin fina-finai. Vir! Vir kayitattun kafce ne da kamfanin Algaita Dot Studio masu barbaɗin fassara suka fassara muku shi. biyu wanda suka gawurta wajen rashin son zaman lafiya. Tsakanin masarautar turawa ne da na Indiyan, ita masarautar ta turawan ta gawurta da shahara wajen kwarewa gun yaki da bindiga da kuma egwa. lokacin da suka haɗa karo da masarautar indiyan sai ta ci kasa wani abin alfahari da wannan masarauta na indiyan karawa na farko da suka yi da masarautar turawan wannan masarauta ta turawa ba ta ji da daɗi ba sai da aka gutsurewa sarkin garinta hannu ɗaya suna taka da yakin ne sam shi kuma jarumin ɗan sarkin indiyan mai suna vir kwakan naka vir shi kuma ya tsunduma cikin kogin soyayyar gimbiya 'yar sarkin turawa tabbas wannan kafce na kunshe da cakwakiyoyi fim wanda na furta a baya kai nemi naka kayataccen e kafce na fim ɗin vir na kamfanin algaita don more cakwakiyar da ke cikinsa kada ka manta idan wannan shine zuwanka karo na farko zuwa i wannan e tasha tamu mai albarka mai suna indian hausa recap tv masoya ku danna mana subscribe da kuma alaman kararrawa don more bashin baki da ke cikinsa ko kuma in ce recap na